الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan hukunce-hukuncen cinikayya a cikin addinin musulunci idan ba a manta ba a satuttukan da suka gabata mun yi bayani kan wasu daga cikin nau'uka na cinikayya inda muka yi bayani akan hukuncin canji a addinin musulunci da kuma yanayin yadda ake yin canji sannan kuma mun yi bayani akan wuraren da ya halatta a sayar da ɗan adam sannan mun yi bayani akan yadda ake siyar da 'ya'yan itatuwa da kuma lokacin da bai halatta a siyar da su ba waɗancan nau'uka na cinikayya yawanci suna gangarowa ne daga mutum ɗaya yau kuma insha Allahu ta'ala za mu ɗauki wani ɓangare na cinikayya wato haɗin gwiwa <clears throat> kamar yadda addinin musulunci ya halatta mutum ɗaya siyar da abu to haka addinin musulunci ya halatta mutane da yawa za su iya taruwa su yi haɗin gwiwa su kafa kamfani ya zama cewa su ne za su dinga zartar da wannan harkar ta ciniki tare addinin musulunci ya halatta wa mutane yin haɗin gwiwa ta yadda za su yi abu su biyu ko kuma su uku ba don wani abu ba illa domin sauƙaƙa musu saboda duk lokacin da mutane suka haɗu suka yi abu to a lokuta da yawa zai iya yiwa abin ya zama ya fi wanda mutum ɗaya zai yi kyau saboda duk lokacin da mutane suka haɗu za a iya samun cewa wani ya fi wani ƙwarewa ta wata fuska ta daba saboda haka idan ya kasance sun tafi akan haka to wannan sai ya taimaka wajen ya zama cewa wanda ya fi ƙwarewa ya taimakawa wanda bai fi ƙwarewa ba wani lokacin zai iya yiwa ya zama an haɗu tsakanin injiniya da kuma wanda yake a yana da ƙarfi shi kuma wajen ɗaukar kaya da sauransu kaga injiniyan nan zai iya taimakawa wajen sanar da shi kamfanin ta fuskar abubuwa na zamani da sauransu shi kuma wanda yake da ƙarfi sosai shi kuma la'alla ya taimaka wajen ɗaukar wasu abubuwan da sauransu sannan daga cikin fa'idojin haɗin gwiwa shine zai sanya kowanne daga cikin a waɗanda suka taru za su yi wannan aikin ya samu hutu saboda idan ku biyu ne kuka haɗu kuna kasuwanci zai iya yi wa ɗaya daga cikinku ya zauna a shagon da safe ɗayan kuma ya huta shi kuma idan yamma ta yi sai ya zo ya zauna sannan daga cikin fa'idojin haɗin gwiwa kamar yadda malamai suka faɗa shi ne zai taimaka wajen ku buɗe kasuwancinku yanzu duk lokacin da kuka haɗu ku biyu ko ku uku kuka kafa kamfani kuka yi haɗin gwiwa to wannan zai iya taimakawa wajen ya zama cewa kun buɗe shaguna daban-daban ta yadda ba mamaki wancan ya zauna a shagon da yake a kano wani kuma ya zauna a shagon da yake a sokoto saboda haka wannan yana daga cikin fa'idojin haɗin gwiwa wanda duk lokacin da ya zama cewa an yi wannan haɗin gwiwan zai taimaka wajen ya zama cewa waɗanda suka yi sun amfana ta wannan fuskar. kamar yadda malamai suke cewa akwai nau'uka daban-daban na haɗin gwiwa waɗanda addinin musulunci ya halatta su akwai abin da ake cewa sharikatul inan akwai sharikatul mudaraba akwai sharikatu alwuju akwai kuma sharikatul mufawaba da izinin allah subhanahu wa ta'ala kowanne nau'i guda ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka na haɗin gwiwa za mu ɗauke shi za mu yi bayanin sa gwargwadon yadda allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa mana haɗin gwiwa na farko shine sharikatul inan abin da ake kira da sharikatul inan shine mutane biyu ko kuma sama da haka su ɗauki kuɗinsu su haɗa domin su yi kasuwanci tare kuma su yi aiki tare sai dai ba dole ne kuɗin nasu su zama sun yi daidai wa daida ba zai iya yi wa wani ya bada bi bisa uku na abin da za a haɗin gwiwa da shi na kasuwanci wani kuma zai iya bada ɗaya bisa uku na abin da za a yi haɗin gwiwa da shi na kasuwanci saboda haka dai ita wannan haɗin gwiwa za su yi aiki tare kuma kowa daga cikinsu zai ba da kuɗi wanda za a kafa kamfanin da shi a wannan nau'i na cinikayya kamar yadda malamai suke cewa ya halatta da ijma'in malamai saboda haka ibn munzir ya hakaito ijma'i cewa wannan nau'i na haɗin gwiwa ya halatta saboda haka kawai malamai sun yi saɓani ne akan wasu daga cikin sharaɗan wannan nau'i na ciniki amma dai asalin cinikayyar addinin musulunci ya halatta saboda mutane suna yin wannan a irin wannan nau'i na cinikayya tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa a wannan zamani namu sai dai abin da malamai suka yi saɓani shine shin ya halatta a ya haɗin gwiwa ta fuskar kayan kasuwanci mana wane yana da kayan kasuwanci waɗanda sun kai dubu ɗari wancan ma yana da kayan kasuwanci wanda misali sun kai dubu ɗari biyu sai su haɗa a kan cewa duk ribar da suka samu to za su raba wannan ribar gwargwadon a adadin da kowa yake da shi na waɗannan kaya mana abin da wannan magana take nufi shine shin dole sai da kuɗi ne za a iya yin haɗin gwiwa ko kuma za a iya yin haɗin gwiwa ko da da kayan kasuwanci ne abin da wasu malaman suka a rinjayar ne ya halatta a yi wannan haɗin gwiwa koda da kayan kasuwanci ne saboda ita wannan sharikar tana tsayawa ne akan yarjejeniya saboda haka mutukar a kowa daga cikinsu ya yarda da wannan yarjejeniyar to yarjejeniyar ta tabbata kuma ta yi ita wannan haɗin gwiwa dole sai ya kasance an yi yarjejeniya na ribar da za a samu mana kamar yanzu misali a ce kai zaidu abinda aka samu na riba za a baka rabi ko kuma za a baka ɗaya bisa uku ba dole ne ya kasance sun ɗauki riba iri ɗaya ba saboda me saboda zai iya yi wa wani daga ciki ya fi ƙwarewa ta fuskar wannan kasuwancin da haka ba dole ne ya zama ribar da za su samu riba ce wacce take iri ɗaya ba zai iya yi wa wani daga cikinsu ya fi a iya kasuwanci ko kuma ya fi gwanancewa wajen sawo kaya ko wani abu makamancin haka amma dai abin da malamai suke cewa shine dole ne wannan ribar ta zamanto cewa riba ce wacce aka sanya mata miƙidar mana kamar yanzu misali a ce za a baka ɗaya bisa uku za a baka ɗaya bisa hudu za a baka rabi amma kada a ce misali riba ce misali wacce za a ce za a baka naira dubu daya naira dubu biyu saboda zai iya jawowa a zalunci wani saboda zai iya yiwuwa ya zama a ah, ba a samu riba yadda ake zato ba da haka dai abinda malamai suke cewa lalle ya waje ba riba ta zama da percentage mana a ce ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko kuma ɗaya bisa biyar gwargwadon yadda suka yi itifaki sannan kuma malamai suna cewa bai halatta wannan ribar da za a ce za a ba wa ɗaya daga ciki ta zama riba ce wacce take majahuliya mana ba a santa ba kamar yanzu in ce ka zo ka kawo dubu ɗari ni kuma ina da dubu ɗari biyar za mu haɗu mai kasuwanci ribar da aka samu zan baka wani abu daga ciki saboda haka shi ma wannan bai halatta ba wannan a takaice kamar yadda malamai suke faɗa shi ake kira sharikatu al'inan saboda haka sharikatul inan a takaice shine mutum biyu ko kuma sama da haka kowa ya kawo kuɗi kuma a haɗa a aiki tare wannan ita ake kira sharikatu al'inan saboda haka kamar yadda muka yi bayani shine malamai sun ce wannan nau'i na sharika wato haɗin gwiwa ya halatta domin tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi kuma babu wani malami wanda ya yi inkari da haka ya zama ijima'i sai dai abin da malamai suke cewa shine lallai ya waje ba a guji dukkan wani abu wanda zai kawo saɓani ko kuma garari a cikin wannan harka ta haɗin gwiwa nau'i na biyu daga cikin nau'ukan haɗin gwiwa wanda malamai suka yi bayani shine akwai abin da ake cewa sharikatul mubaraba sharikatul mudaraba ita ce sharikatul qirab a wajen malamai a wannan nau'i na haɗin gwiwa ko kuma kamfani yana kasancewa ne a idan ya zama cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗin gwiwa yana da kuɗi ɗayan kuma sai ya aiki mana misali ɗaya yana da dubu ɗari amma ba mamaki bai da lokacin da zai je ya yi aiki a wannan dukiyar shi kuma ɗayan ya ƙware a kasuwanci saboda haka sai ya bashi sai ya je ya jujjuya musu idan ya jujjuya musu kuma sai ya zama cewa abin da aka samu na riba sai a bawa wanda ya aikin gwargwadon yadda aka yi ittifaki malamai suna cewa wannan haɗin gwiwa ya samo wannan sunan na sharikatul mudaraba ne daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ma'ana allah yake cewa a cikin suratul muzammil wasu kuma suna shiga cikin ƙasa suna kutsawa suna nemowa daga falalar allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk lokacin da mutum ya ɗauki kuɗi ya ba wani domin ya yi masa kasuwanci da niyyar cewa abin da aka samu na riba zai ba shi wani ɓangare daga ciki wannan sunansa sharikatul mudaraba malamai suna cewa shi ma wannan nau'i na haɗin gwiwa shi ma ya halatta da ijma'in malamai saboda haka wannan nau'i na haɗin gwiwa ya kasance tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da halaccinsa sannan wannan nau'i na haɗin gwiwa an rawaito halaccinsa daga sayyidina umar da uthman da aliyu da ibn mas'ud da kuma wasu daga cikin sahabbai sannan ba a samu wanda ya saba musu daga cikin sahabbai ba allah maɗaukakin sarki ya yarda da su saboda haka shi ya sa ya zama ijima'i malamai suna cewa wannan nau'i na haɗin gwiwa an halatta shi ne ba don wani abu saboda mutane suna buƙatar haka saboda mutane suna da buƙatar haka don haka Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa mutane saboda zai iya yiwa misali wani daga cikin mutane ya zama cewa a ya ƙware a iya kasuwanci amma kuma bai da kuɗin da zai juya wani kuma zai iya yiwa shi kuma ya ƙware wajen a tara kuɗi da sauransu misali amma kuma ba shi da kuɗin da zai ba amma kuma bai da lokacin da zai iya yin wannan kasuwanci saboda haka dan a sauƙaƙa musu sai Allah ya halatta wannan wani kuma za ka iya ganin cewa yana da wani nau'in na kasuwanci yana kuma so ya fara da wani nau'in na daban to amma kuma bai da lokacin da zai haɗa guda biyu saboda haka sai ya zama cewa a an ba shi damar da zai iya ɗauka kuɗinsa ya ba wani domin ya juya masa ibn al-munzir yana cewa ajma ahlul ilmi ala anna lil amil an yashtarita ala rabbil mali thuluth ar-ribhi aw nisfahu aw ma yujmi'ani alayhi ba'da an yakuna dhalika juz'an min ajza falau samma lahu kull rabhi aw darahima ma'luma aw juz'an majhulan fasadat ibn al-munzir yana faɗa a cikin littafin sana'ar ijima wanda aka sani yana cewa malamai sun yi ijima'i cewa ya halatta shi wanda za a ba shi ya yi aiki a kan dukiyar ya sanya sharaɗi cewa za a ba shi ɗaya bisa uku na dukiya ko rabi ko kuma a duk wani abu da suka ijima'i a kansa saboda haka idan da a ce za su yi za su ambaci dukkan dukiya gaba ɗaya idan da a ce za su ambaci dukkan dukiya gaba ɗaya ko kuma a misali ya ce dukkan dukiyar za a bashi ko kuma ya faɗi wani abu wanda yake majhuli ba a sani ba to sai ya zama cewa wannan abin nan ya ɓaci abin da yake nufi a nan ne idan da a ce shi wanda zai yi aikin zai ce dole sai an ba shi gaba ɗaya ribar da za a samu ko kuma ya ce za a ba shi wani abu bai ayyana abin da za a ba shi ba to sai ya zama haɗin gwiwa bai halatta ba sai dai abin da malamai suke cewa shine shi wannan a ribar da ita wannan ribar da za a bashi to ya danganta da yadda suka yi itifaki saboda haka za a iya bashi biyu bisa uku na ribar da za a samu za a iya bashi ɗaya bisa uku na ribar da za a samu za a iya bashi rabin ribar da za a samu gwargwadon yadda suka yi a itifaki gwargwadon kuma yanayin a yadda ita sharikar take masu da masu kallonmu za mu ɗan dakata a nan saboda a wannan sanarwar da za mu saurara masu mu da masu kallonmu kada a manta har yanzu muna nan muna yin bayani ne akan ilimin cinikayya a cikin addinin musulunci inda muka yi bayani akan sharikatul inan muka kuma koro bayani akan sharikatul Mubaraba. inda muka yi bayani cewa sharikatul mudaraba shine a mutum ɗaya ya zama yana da dukiya sai ya ɗauki wannan dukiyar sai ya bawa wani domin ya juya ribar da aka samu sai su raba gwargwadon yadda suka yi ittifaki saboda haka za a iya ba wa wanda ya aiki a cikin dukiyar za a iya ba shi ɗaya bisa uku na abin da aka samu na riba za a iya ba shi ɗaya bisa hudu ya danganta da ƙwarewarsa wani za a ga ƙwararre ne a ɓangaren ciniki wani kuma bai ƙware ba yana buƙatar a yi masa darasa ko kuma wani abu makamancin haka malamai suna cewa sharikatul mudaraba duk lokacin da ya zama cewa ana cikin yin aiki a cikin sharikar sai kuma ya zama cewa an samu wani dalili sharikar ta lallace to in dai sharikar ta lallace to kamar yadda malamai suke cewa to a gaba ɗaya ribar da aka samu za ta zama ta mai uwar kuɗin ce amma shi wanda ya aiki a dukiyar to idan aka tashi kawai za a bashi a ladan aikinsa ne malamai suna cewa ya halatta a yi wannan haɗin gwiwa na muzaraba ta fuskar lokaci wanda yake ƙayyadajje mana kamar yanzu ya ce ga wannan dukiyar za ka juya min ita zuwa shekara guda saboda haka idan da a ce za a yi haka to ya halatta hakan ta kasance sannan ya halatta wannan nau'i na haɗin gwiwa ya zama an rataye shi ne da wani lokaci na musamman kamar yanzu misali ya ce idan wata kaza ya zo to za mu yi harka ta kasuwanci tare da kai yana daga cikin sharaɗan da malamai suka faɗa na wannan nau'i na haɗin gwiwa shine bai halatta ga wanda aka ba shi juya dukiya ba ya karɓi wata dukiya ta wani mutum na daban ya juya ta face sai ya samu izinin wanda suka yi yarjejeniya ta farko saboda me saboda hakan zai iya shagalar da shi akan aikinsa yadda ya kamata don haka dole sai ya nemi izininsa akan cewa shin zai iya ansar wata dukiyar daban ya juya ko kuma ba zai iya ansa ba idan ya masa izini ya ba shi dama to shi kenan ya halatta amma malamai suna cewa idan bai ba shi dama ba shi ne ya je ya yi gaban kansa ya ci gaba da yin wani aiki na daban to shi wanda ya fara ba shi aikin na farko ya samu ya rage abin da suka yarjejeniya da shi saboda galiban idan ya zama cewa ya shagala da wata dukiyar to abin da ake tunani shine ba zai yiwu ya zama cewa ya yi aikin da ya kamata a wannan dukiyar ta farko ba daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa a kan shi wannan nau'i na haɗin gwiwa shine duk lokacin da shi mai aiki a cikin dukiya ma'ana wanda yake juya uwar kuɗi ya yi tafiya to bai halatta ya ɗauki wani abu ya ci abinci ko kuma ya yi amfani da su daga cikin wannan kuɗin ba sai dai idan ya nemi izinin mai uwar kuɗi ko kuma dama al'adance an kasance ana yin haka saboda me saboda malamai suka ce idan an tashi raba riba to za a raba haddashi saboda haka tunda a ƙarshe idan an tashi raba riba za a raba riba haddashi shi to da wanne dalili kuma zai ɗauki wani abu a cikin uwar kuɗi amma idan ya kasance an yi sharaɗi kamar yanzu misali wanda ya baka kuɗi domin ka juya masa ya ce masa duk lokacin da kake da buƙatar za ka ci abinci ko za ka wanke kayanka to ka ɗauki abin da zai ishe ka gwargwadon a iko ko kuma ya ce maka misali a idan iyalanka suna buƙatar wani abu to za ka iya kashe musu wani abu a cikin wannan dukiyar gwargwadon yadda ka samu dama saboda haka a wannan nau'i na muzaraba kamar yadda malamai suke faɗa ya halatta a matuƙar an riga an yi sharaɗi amma idan dai ba a yi sharaɗi ba ko kuma mai uwar kuɗi bai ba da izini ba to bai halatta shi wanda yake aiki a cikin wannan dukiyar ya ɗauki wani abu ba tare da izininsa ba malamai suna bayani cewa ba a raba kuɗi ko kuma dukiya a wannan nau'i na cinikayya na mudaraba kafin ciniki ya ƙare sai dai idan sun yi yarjejeniya mana kamar yanzu misali na ɗauki kuɗi na dubu ɗari na bawa wa zaidu da niyyar ya jujjuya min zuwa tsawon wata biyu to bai kamata ya nemi mu raba ribar da aka samu a watan farko ba dole sai idan watanni biyun nan sun kare sai dai idan mun yi yarjejeniya to ya halatta saboda ka'ida da muka faɗa a farko cewa duk wani nau'i na cinikayya kamar yadda addinin musulunci ya tabbatar to yana tafiya ne akan yarjejeniya allah maɗaukakin sarki yana cewa cikin alkur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada ku dinga cin dukiyarku bilbaɗini ta hanyar barna mana kada sashinku ya dinga cin dukiyar sashi ta hanyar barna da kuma a zalunci illa an ta kuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan ya kasance wani nau'i ne na kasuwanci an taradin minkum wanda kuka yarjejeniya a tsakaninku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal bai'u an taradin ciniki yana kasancewa ne ta hanyar yarjejeniya abin da ya sa malamai suka hana a raba riba tun kafin ciniki ya zo ƙarshe shine saboda za a iya samun asara kaga idan aka samu asara to in har an riga an raba ribar da aka samu a watan farko to wanda yake da uwar kuɗi shine zai yi asara amma idan ba a riga an raba ba to sai ya zama a ah, wannan asarar da aka samu sai a cika ta ta hanyar ribar da aka samu a cika uwar kuɗin saboda haka ita wannan ribar za ta yi ƙoƙari ta zama cewa ta rufe wannan asarar da aka samu amma idan dai sun yi yarjejeniya a junansu to wannan yana nuna cewa ya halatta kuma babu wata mushkila. abin da malamai suke faɗa shine shi mutumin da yake juya uwar kuɗi amini ne don haka ya waje ba a gare shi ji tsoron Allah subhanahu ta'ala akan amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa za a ga a lokuta da yawa ana samun matsaloli masu ɗimbin yawa ka ba wa mutum kuɗi ya ji juya maka amma sai ka ga ya cinye kuɗin wannan shine abin da yake da alaƙa da sharikatu almudaraba a takaice saboda ƙurewar lokaci kuma za mu dakata a nan sai a darasin da zai zo nan gaba za mu ci gaba da ragowar sharikat ɗin wato nau'uka daban-daban na haɗin gwiwa idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan a sharikatu al'inan inda muka ce sharikatul shi shine a samu mutum biyu ko kuma sama da haka su haɗa kuɗi domin su kafa wani kamfani a wanda za su dinga yin aiki tare a cikin wannan kamfanin abin da aka samu na riba a cikin wannan kamfani to za su raba gwargwadon yadda suka yi itifaki saboda zai iya yiwa ya zama kuɗin da suka haɗa ba daidai da juna suke ba mana zai iya yiwa wani ya ba da biyu bisa uku wani kuma ya ba da ɗaya bisa uku saboda haka kaga a riban ma ba za su zo ɗaya ba sannan zai iya yiwa kuɗin nasu iri ɗaya ne amma ɗaya daga cikin su ya fi ƙwarewa wajen iya kasuwanci saboda haka a ƙarshe idan an tashi sai ya zama ribar da za su raba ita ma ba za ta zama daidai wa daida ba mun yi bayani cewa wannan nau'i na haɗin gwiwa ya halatta kuma a sahabbai sun yi ijima'i a kansa sannan daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake harka da irin wannan nau'i na cinikayya a sannan kuma mun yi bayani cewa ya wajaba ribar da za a yi sharaɗi a kanta ta zama riba ce wacce take an santa babu garari a ciki misali a ce za a baka ɗaya bisa uku na abin da za a samu ko wani abu makamancin haka bayan nan mun zo mun yi bayani akan abin da ake kira sharikatul mudaraba abin da ake nufi da sharikatul mudaraba shine mutum ya ɗauki uwar kuɗinsa ya ba wa wani domin ya juya masa saboda haka ɗaya zai zama yana da kuɗi ɗayan kuma zai yi aiki akan dukiyar muka yi bayani cewa shi ma wannan nau'i na haɗin gwiwa ya halatta kamar yadda malamai suka yi bayani a da sharaɗi ya zama cewa an yi ittifaƙi kan abin da za a bawa wanda zai aiki a dukiyar kuma abin da za a bashi ya zama wani juz'i ne wanda an san shi kama a ce idan ka gama aiki za a baka ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko wani abu makamancin haka malamai suna cewa ba za a raba ribar da aka samu ba sai idan an gama aikin gaba ɗaya sai idan an gama aikin gaba ɗaya saboda a zai iya yiwa a samu asara amma idan dai sun yi yarjejeniya da juna to ya halatta a raba ko da ba a kai ƙarshen a wannan aikin ba domin idan aka raba ribar da wuri to zai iya yiwa asara ta zo daga baya saboda haka mun yi bayani kuma a ƙarshe cewa lallai yana da kyau a duk wanda aka bawa kuɗi ya juya ya sani cewa shi mai amana ne shi mai amana ne a cikin abin da yake juyawa saboda haka allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi akan wannan amanar da aka bashi saboda haka idan ya ci ko kuma ya yi wani abu na son zuciya to ya tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki zai yi masa hisabi akan wannan abin da ya yi wannan shine abin da ya sawwaka a cikin wannan darasi mai albarka insha Allahu ta'ala a darasan da za su zo nan gaba za mu yi bayani akan wasu nau'ukan na daban na cinikayya kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu